misalin karfe hudu na marece ne tawagar ta 'yan kokowar gargajiya na jihar da magaram waɗanda suka wakilci jihar da magaram a kwamfalar kokowar gargajiya karo na 41 da ya gudana a jihar maradi suka iso birnin da magaram sun kuma samu gagarumin tarbe na musamman daga magabata na jihar da magaram a sahun gaba gwamnan jihar da magaram musa isa da shugaban da'irar birnin da magaram da bashir sabo da mai martaba sarkin musulmi Alhaji Abubakar Sanda Umaru sai ruwan al'umma garin da magaram waɗanda suka fito kwansu da su kuma maza da mata domin nuna farin cikin su bayan zagaya waɗansu daga cikin manyan titunan birnin da magaram daga bisani tawagar ta da zango a filin kokowa gargajiya na langa-langa da ke nan garin da magaram inda a nan ne magabata suka yi ma jama'ar da suka taru a wannan guri godiya shugaban da'irar birnin da magaram dr bashir sabo ya bayyana farin ciki shi da ganin wannan taro wannan champion da ya zo namu champion ne na kullum ko so ɗaya ka ce sabir ka zama champion na kullum na Niger ba ba ka zama champion ne ba har yanzu champion muke kuma Niger din duka ce muke ma wannan samari da muke gani ya matasa muna fatan ubangiji Allah sa su ma gobe su ɗauki ragama su huto a samu gwarzaye gwarzaye sosai sosai wanda za su yi eh, kokowa kenan mun ji daɗin wannan amsa kira da mutane suka yi suka huto da fifi da kuyan jarida mun yi kokari mun ji daɗin wannan hutuwa da kuka yi kun gwada murnar ku lalle jiya a war haka kowa daya cikin eh, zillimi ya cikin bace rai na amma abu ne wanda yake dole ne halitta ce ta wata Allah mu mutane ne an yi mu ji daɗi an yi mu kuma mu kishin daɗi kuma ya kaga wata hannun ya zama baiwa to muna fata ubangiji Allah sa zai kara mana kuzari wanda gobe Allah kai mu zan mu samu halo mu samu yara matasa gwarzaye wanda za su zo su Nijar Nijar duka ce ta ci mun ma talaberi murna sosai sosai al'umma da magara tana gode ma al'umma talaberi da duka wanda suka zo suka samu wannan kwabala aka yi ta sosai sosai aka zama cikin alheri ga abin da ake nema dama haɗin kai ne ake nema a cikin wannan harkar daga bisani tawagara ta da zango a fadar gwamnan jihar da magaran Musa Isa inda anan ne ma ta su usani ya yi kira ga dukkanin al'ummar jihar da magaram na cewa su rungumi kaddara domin haka Allah ya shirya ina kira ga al'umma jihar da magaram baki daya da su rungumi kaddara kuma haka Allah ya rubuta kuma zaɓin Allah shine zaɓi wannan ba ba samu ba an samu sanda kaga jihar takwas sun ta yi kuko samu na biyu kenan ku yi mu Allah godiya eh kuma ina kira da al'umma na jihar da magaram baki daya da suka su wani abin su gaba tun daga gaba da ya baya kaɗan ko babu ni akwai wani ko da ni na kusa wani zai zo in allah yarda insha allah rabbi ina kira da al'umma jihar da magaram da ina musu godiya da fatan alkhairi kuma ina gaida su baki daya kuma ina gode da tarban da aka yi mun gode da sunana ni tasi usani da sunan delegation din zandar gaba daya muna godiya da al'umma jihar da magaram baki daya mamudu masallaci shine tsohon mai horar da 'yan kokowar jihar Tawa. Bugo da ƙari kuma wanda ya baiwa Tasi'u Sani horo na musamman har ya kai ga wannan matsayi. Ya bayyana farin cikin shi game da wannan nasara da Tasi'u Sani ya samu. Sai mu ce alhamdulillah rabbil alamin. Duk abin da kaga Allah ya kawo to baya da magani. Allah shine mai shine mai basuwa. Allah ya riga ya rubuta wanda zai ba tun farko. to kuma tasi ba ke raban shi kenan kenan sai ku yi Allah godiya da wannan wuri da matsayin da ya zo saboda akwai kokowa wadda in aka kada ka cikin erar ko kuma cikin baka da ƙarfi shine zaka ji haushi kowa ya san da rabo ne wance shi Allah ya kaddarta babu magani kuma sai mu kori gaba da ubangiji da dama daga cikin al'umma garin da magaram maza da mata yara da manya sun fito kwansu da kwalkwatarsu domin nuna farin cikinsu da wannan matsayi da jihar da magaram ta samu a wasannin kokowar gargajiya karo na 41 da ya gudana a jihar maradi